أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، زام تاشي درتينا darasi سبعين دبيو a cikin karatunmu na مالك أيو tara ga watan rabi'ul akhir hijira ta 1441 wadda ta yi daidai da shida ga watan sha biyu shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi babi na 252 wa da'ul bait na'am na'am ce imam malik ce babu wada'il bait babun ban kwana da daki ban kwana da dakin Allah wato yaya mutum yaya wanda ya zo maka domin ibadar hajji ko umra idan zai bar maka ya zai yi wato yin bankwana da dakin Allah yana ɗaya daga cikin wato hukunce hukunce da suka rataya da hajji da kuma umra a wajen waɗansu malamai na'am na'am ubaidullah ya ce haddasani ya haya. ya zanta mun hadisi daga malik daga nafir daga abdullahi bin umar cewa umar ibn al-khattab ya ce min al-hajji ko la yadurranna ahadun min alhajji kar daya daga cikin wanda suka zo aikin haji wato ya fita daga makka ya bar garin makka har sai yi tawafi da dakin Allah domin aikin ibadar wato aikin ibadar da ake a makka na karshe at-tawafu bil bayt shine wato ah, shi ne tsawafi da ɗakin Allah shi ake ce ma tsawafin wada tsawafin bankwana wannan haka imam haka aka ruwaito haka maliki ruwaito daga sayyidina Umar radiyallahu anhu cewa ya ce kada wani alhaji ya fita ya bar makka hatta ya zamanto ƙarshen hatta ya zamanto ya yi tsawafi da ɗakin Allah domin shi ne ibadar ƙarshe an nusuk ibada kenan wato ibadar ƙarshe da ake yi a makka ita ce tsawafi da ɗakin Allah imam malik bai kawo hadisi marfu'i ba akwai hadisin ibn abbas radiyallahu anhu cewa mutane sun kasance suna tafiya ta ko'ina daga makka sai annab sallallahu sai aka umarce su fa umiran an yakuna akhir ahduhu akhir ahdihim bil bait sai aka umarci mutane cewa ƙarshen abin da za su yi a makka ya zamanto wato haɗuwa ne da ɗakin Allah wato shi ne abin da za su yi na ƙarshe saduwarsu da ɗakin Allah shi ne na ƙarshe to wannan shi ne asali a kai ya ce ina annahu rukhisa lil ha'ib sai dai an yi rufsa ga mai haila to daga nan ne waɗansu daga nan ne malamai suka ɗauki hukuncin ɗawafin wada akan cewa wajibi ne kuma yadda ya yake masabar hanafiya da masabar al-imam ahmad ibn hanbal haka dalika ma kauri a cikin mazhabar shafi'iyya cewa dawaful wada wajibi ne idan mutum ya bashi sai yayi yanka shi kuma imam malik a mazhabarsa sunna ne don haka idan mutum ya fita daga makka in dai ba in bai yi nisa ba to ya koma ya yi wada amma in yi nisa ya tafiya sababu komai a kansa a wajen malik a wajen mali sai dai abin da yake karfafa kaunin cewa wajibi ne tawaful wada shine cewa an yi ruksa ga mai haila kaga menene kishiyar ruksa azima saboda haka wanda ba wanda ba ai masa ruksa ba kaga hukunci tabbatacce zartacce shine a kansa wanda yake haka ne abin da yake karfafa kauli da cewa wajibi ne kenan cewa tawaful wada wajibi ne saboda an yi ruksa ga a ga ga mai haila an yi ruksa ga mai haila to tunda kaga wadda take ba mai haila ba ta zama to aka finta kenan ita ba a ruksa gare ta ba daga cikin hujjar malik da yake cewa sunna ne shine cewa mutanen makka bai hau kansu ba to inda yana daga cikin ansar inda yana daga cikin ayyukan ibadan hajji bai kamata a ɗauke wa mutanen makka ba amma an ɗauke shi ga mutanen makka to wannan sa daga cikin dalilan da malik yake cewa tawaful wada sunna ne babu komai akan wanda ya bashi amma kaulin da yake cewa wajibi ne yana da karfi musamman ma ya zo da kan cewa umiran nas an umarci mutane to umarnin ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana daukar sa akan wajabci, haka zalika da kuma fadin sa cewa an yi ruksa ga waɗansu mutane shi mutumin makka abin da ya sa ba a ce masa yayi ba saboda shi ba barin makka zai ba shi da ma yana tare da ɗakin Allah yana tare da ɗakin Allah saboda haka wata ma'ana ce ta sa aka sauke masa wannan annusuk ah, kuma sannan wannan hadisin na sayyidina Umar yana ɗaya daga cikin dalilan da ah, malaman da suka ce mai umra baya da wafil wada ba wajibi ne a kansa ba wannan hadisin wannan asar din na Umar tunda kaga ah, ya ce la yasduranna ahadun min alhaji inkar wani daga cikin waɗanda suke wani daga cikin alhazai kaga sai ya keɓance hukuncin da alhaj mai hajji to wanda ya nuna kan cewa mai umra saɓanin sa ne mai umra saɓanin sa ne wanda yake kuma wannan shine matabar malik da imam shafi'i da riwaya ma a matabar hanabila cewa wanda ya yi umra babu tsawaful wada a kansa sai dai in yayi babu laifi samun tsarin lada ne kuma a cikin malaman zamanin mu na yanzu a shek dimbas wasu kenan haka allajinar da'ima a kwamiti ɗin fatawa ta malaman saudiya hafizahumullah su ma fatawarsu kenan cewa tsawafin wada ga wanda ya umra sunna ne ba wajibi ba Sheikh al ya saba ya ce wajibi ne kuma shine matabar Hanafiya hatta ga wanda ya umra dalilin su kuwa shine cewar umumin umarnin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an umarci mutane ya zamanto akhira ahdihim bil bait mutane aka ce ba a keɓance wanda ya zo hajji ko ba wanda ya zo hajji ba to sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo ya yi ambaci umra da cewa ita kanta umra alhajjul asghar alhajjul asghar karamin hajji to tunda ko hajji ya kira ta hajji kaga hukunce-hukuncen da suka hau kan aikin hajji su ma sun zamanto sun hau kan umra kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ya'la ibnu umayya a hadisin umra ta jiji rana cewa ya ce mata sun masna fi umratika ma kunta tasna'u fi hajji sannan irin abinda kake kasancewa za ka yi na ayyukan ibada a hajjinka to ka yi irinsu a umra hmm? an fahimci wannan umarnin an fahimci kuma dalilin da ya sa ya zamanto dalilin wajabcin tawasul wada idan dai tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda za ka yi a hajji shi ma ka yi shi a umra to idan ka tawasul wada ya zamanto sai an yi shi a hajji a bisa wajabci to a umra ma ya zama to wajibi ne kenan tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma sna fi umratika ma kunta tasna'u fi hajji irin abin da zaka yi a hajjinka to kai a umrarka daga cikin dalilan da waɗanda suke cewa tawaful wada ba dole bane daga cikin dalilan su shine annabi sallallahu alaihi wasallam kafin yayi hajji yayi umra har sau uku yayi umrar hudaybiya yayi umrar qadiya yayi umrar rana. duk ba a ruwaito ya yi tsawaful wada ba duk ba a ruwaito ya yi tsawaful wada ba kuma a shekarar da ya yi aikin hajji akwai wanda su ma suka zo aikin hajji amma ba su yi hajji ba umra suka ba za a rasa su ba ba umarci kan cewa su ma an ce su tsawaful wada ba sai dai wannan yana da rauni wannan dalilin da biyu tunda ai an ce akan wanda suka zo wannan haji wannan shekarar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane da suna tafiya aka ce kowa to ya zama to karshen abin da zai tsawaci kaga ya hada hawan da suka yi umra to gaskiya wannan hujja ita ma ba mai karfi ba ce saboda in muka duba cewar ai ana aiki da abu na karshe ne na aikin annabi sallallahu alaihi wasallam idan a lokacin da ya umra bai tsawaful wada ba amma gashi a lokacin aikin hajjin sa yi umarni ga alhazai su yi tsawaful wada saboda haka abinda ya ce mai hajji ya yi mai umra ma wato tun da an kira umra hajji karami ya zai zamanto shi ma yana kansa kuma sannan gaskiya kamar yadda na gani a cikin almudawwana imam malik an tambaye shi akan mai umra zai yi tsawaful wada ya ce eh zai yi tsawaful wada ya ce haka dalika wanda ya zo ya zauna a makka idan mutane cikin mutanen makka idan tafiya ta kama su za su fita to su ma su yi tsawa fulwada wato ko da mutumin makka ne idan zai yi tafiya to ya zama to asir ahdihi bil bait to sai dai kaga kamar wannan kaga kaulin da yake cewa sunna ne yana da karfi tunda yanzu kamar wanda yake zauna a makka a ai wannan fitarsa in zai in zai yi tafiya ba ta da alaka da hajji ko umra ba ta da alaka da hajji ko umra sai zaman to kawai a ladabi ne dai na wannan ɗakin na ɗakin Allah to kuma umarni in ya zo ta fuskar abubuwa na adab wato dubba da ya kamata a yi yawanci suna ɗaukan su ana ɗaukan su ne akan sunna ne to la'alla wannan shine fuskar da waɗanda suke suka ƙara suka ce sunna ne a yi tsawaful wada wanda ni ma dai wannan shi dama da shi ni dai da shi nake fasawa dama duk da yake na ga dalilan kamar ba su da ƙarfi amma aka tsaya aka duba kan cewar wato umarni ne da ya zo da alaƙa da wato al'ada tare da ɗakin Allah ladabi tare da ɗakin Allah to zai ƙarfafa cewa sunna ne wallahu ta'ala alam amma al'ihtiyar mutum ko umra din ya je ya zamanto ƙarshen abin da zai yi shine tawafi ake kai kanka ma ya zamanto kan cewar ka je makka za ka tafi ya zamanto ka je ka yi tsawaful wada shine karshen abin da za ka yi da ka addu'a cewa Allah ya sake dawo da kai wannan waje ai shi kansa abu ne wanda yake sa wa mutum ƙarin danƙon soyayya da ɗakin Allah da kuma wannan garin da kuma fatan Allah ya dawo da kai sufyan tsauri kullum idan ya je a duk shekara idan ya je aikin hajji in yana ya tsaya a arafa kafin ya bar arafa sai ya yi addu'a ya ce Allah ka sanya wannan shine karshen haduwa ta da wannan waje to sai ku ya dawo to sai da ya shekara 35 yana haka a ta 35 biyar sai ce kai gaskiya yana jin kunyar Allah duk shekara sai ya roƙi Allah ya gaya masa karka sanya wannan shine karshen zuwa na kuma Allah ya dawo da shi wannan shekarar sai ce ba zai yi wannan addu'a ba a wannan shekarar ajalin ya sauka to saboda haka mutum ke tsaye na'am ban ji ba auliya eh kwarai da gaske auliya Allah na'am kuma wato wannan sun yana daga cikin wato gaskiyar soyayyarsu ga ga alamomin addinin Allah na'am na'am قال مالك مالك yace a cikin عمر umar الخطاب domin karshen domin ƙarshen ayyukan ibada da ake yi a makka shine tsawafi da ɗakin Allah to wannan wato yana yi ma fassarar maganar sayyidina Umar a cikin abin da mu muke fahimta kuma ilimi yana wajen Allah saboda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ومن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب wanda duk ya girmama alamomin addinin Allah to wannan yana daga cikin tsoron Allah da ke cikin zukata wa kuma yace thumma mahilluha sannan wajen yanka waɗannan dabbobi wurin wato da ake wurin yanka dabbobin da aka yi hadaya da su ilal baitul atiq ya zuwa ga daki wanda yake wato mai daki mai girma al atiq wato wanda yake mara wani aibi abin yabo wanda ba shi da wani aibi kuma ana cewa al atiq da dadde domin shine inna awwala baitin wa lin ɗakin ibada na farko da aka Allah ya sanya shi ga mutane shine ɗakin Allah to shi da aka kira shi albaitul atiq dalilin ce masa albaitul thumma mahilluha ila albaitul atiq da ila albaitul atiq da kuma wal thumma ah, wal yatawafu bil atiq an kira Ka'aba albaitul atiq imma saboda cewar wato al-atiq wanda yake bashi da wani aibi ko kuma al-atiq wanda yake da dade to duk wannan sifar ta tabbata ga ɗakin Allah na Ka'aba ba shi da wani aibi babu abin da za a aibata shi sai dai yabo saboda Allah yanda Allah madaukakin sarki ya yi shi yanda zukatan mutane kullum suna rataya da shi da soyayya gare shi sannan kuma da ɗaɗɗe ne domin shi ne ɗakin Allah shi ne ɗakin ibada na farko da Allah ya sanya shi a bayan ƙasa domin a bauta masa na'am to wurin da ake wato fita daga cikin ayyukan ibada ga baki ɗayansu da kuma cikewarsu ƙarewarsu, ya zuwa ga ɗakin Allah ne da ɗarɗe to shi ya sa sai umar ya fi akhirul ansa. Eh, wato duk ƙarshen ibadar da ake yi ga wanda ya zo makka da niyyar hajji ko umra a ɗakin Allah ne to sai ya zamanto ita ce dawakul dawakul wada shine karshen ibadar da zai shine fassarar da Imam Malik yayi na maganar Sayyidina Umar na'am kuma ya haya kuma ya haya ya zanta min hadisi an Malik daga Yahya ibn Sa'id cewa Umar ibn al-Khattab ya mayar da wani mutum daga Marru Zahran lam yakun wadda albayt wanda yake bai riga yayi wada'i da ɗakin Allah ba da yi ban kwana da ɗakin Allah ba man goma sha 18 ce a mil zai zamanto a yanzu a kilomita zai zamanto wajen kilomita kusan na 29 wajen 29 kenan kilomita wajen 29 man rubba'ran tana nan a hanyar a hanyar jidda shi ne waje da ake ce ma wadi fatima wadi fatima yanzu ake ce ma wajen nan ne marar bahran a tsakanin makka da jidda amma jiddan ba wai hanyar yamma bidabd ba yamma maso arewa ta karkata za ka iya zuwa marar bahran a hanyar madina in ka fita daga makka za ka iya zuwa marar bahran in ka fi tsohuwar hanyar jidda na'am to wani mutum sai na umar ya dawo da shi saboda bai riga ya yi wada'i ba hatta wadda har sai da ya yi bankwana da ɗakin Allah har sai da ya yi bankwana da ɗakin Allah kamar yadda saboda ana ganin marar baharan tafiyar ba ta yi nisa ba tunda ba ta kai masafatul kasur ba ba ta kai nisan da ake yin kasar ba ko ba ta kai miƙaci ba ba ta kai miƙaci ba to shi yasa idan tafiyar mutum ba ta kai ba tafiya ce mai tsawo ba kusa da makka ya bar makka da yi tsawaful wada ba to sai ya dawo ya sake amma idan ya riga ya yi nisa a to nisan a wajen a matsabar imam abu hanifa in ya kai miƙati in ya kai miƙati shine kamar in ya kai ya lamlam ko in ya kai juhfa ko in ya kai jofa ko kuma a wajen waɗanda suke cewa jidda miƙaci ce idan ya kai jidda to sai ya shi kenan a tsawafin wada ya faɗi a kansa a wajen malik amma a wajen abu hanifa da sauran malamai da suka ce wada dole ne idan har ya yi nisa in ya kai miƙaci to ba sai ya dawo ba sai ya wuce ya tafi gida amma sai ya yi yanka sai ya yi yanka sai ya tura maka a sai rago a yi masa yanka idan ko bai samu ya yi yanka ba kamar yadda ka'idar take a duk wanda yanka ya hau kansa na barin wani wajibi a cikin wajiban aikin hajji ko umra to abin da yake a maimakon yanka ga wanda ya bai sami iko ba shine azumin kwana goma azumin kwana goma ba lallai a jera ba ba lallai a jera ba ai kaga ko na tamattu'i ma cewa aka ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم نعم نعم yace kuma Yahaya ya zanta min hadith an malik daga hisham ibn urwa daga abu daga babansa shine urwa ibn zubair cewa ya fada ya fada wanda duk tsawaful ifa ba to wannan wato Allah wato ya karɓa hajjinsa ya gama eh, wato ya hukunta masa ƙarewar hajjinsa to shi idan ya zamanto wani abu bai tsare shi ba to fahuwa haƙiƙun an yakuna to shi ya cancanta ya zamanto cewar wa a ƙarshen wato sa ƙarshen wurin ƙarshen wato wurin da zai je shine aiki o ƙarshen aikin da zai yi ko wurin da zai je shine tsawafi da ɗakin Allah idan wani abu kuma ya tsare shi ko kuma wani abu ya bujiro masa to Allah ya kare ya hukunta hajjin sa ma'ana hajjin sa ya riga ya kare saboda haka kuma mahilluha ila albayt al-atiq a wajen sa da tawaful ifada shi a wajen Urwa bin Zubair in mutum ya tawaful ibada ya riga ya gama aikin hajji saboda haka tawaful wada wani abu ne kare tawaful wada wani abu ne kare kun ga wannan haka suka fahimci a alqur'ani da sunna saboda haka umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka fahimce shi akan cewa umarni ne da yake da alaka da ladabi ga ɗakin Allah ba yana da alaka da ayyukan ibadar aikin hajji ba an fahimta ba yana da alaka da ayyukan ibadar aikin hajji ba hmm. shi yasa malik ya fassara maganar sayyidina umar dan karka dauka cewa maganar sayyidina umar za ta nuna kan cewa tawaful wada yana daga cikin ansat ya nuna kan cewar ai tsawaful ifada da tsawafi da ake a dakin Allah shine karshen akhirul ansar shine karshen ayyukan ibada to haka kaga maganar Urwatu ibn Zubair ta bayyana maganar Malik sosai maganar Sayyidina Umar na'am Malik yace da a ce mutum ya jahilci da a ce wani mutum ya jahilci cewa ƙarshen aikin da zai yi shine tsawafi da ɗakin Allah Haske da ya fito ya bar garin makka to ba na ganin akwai wani abu a kansa wato ba na ganin akwai wani abu da yake wajibi a kansa ya yi illa an ya kuna ƙari ba sai dai idan ya kasance yana kusa fayarja fayatufa bil to sai ya koma makka fayatufa bil ya dawafi da dakin Allah thumma yansarif sannan ya tafiyarsa idan kana qad afada idan ya kasance ya riga ya tawaful ifada shine kaida shine sharadin eh, wato shi ma dawo tasa sai idan ya zamanto cewar babu wani abu da yake gudun zai faru gare shi kamar alal misali in ya zamanto zai rasa abokan tafiya ko kuma in yace zai dawo kamar in a yanzu ne in yace zai dawo shikenan ba zai rasa zai rasa jirgi um, ba zai isa ba ya koma sannan ya tafi ya je ya samu ya kai airport ya samu a masa bukin kuma mun san yadda a lokacin aikin hajji ko lokacin irin umrar ramadan yake zama in ka rasa bukin ɗinka in ka rasa bukin ɗinka to watakila sai ka yi kwanaki to kuma ka zo kai kwanaki ga guzuri ya ƙare ka zama to ibn stabil ka shiga cikin takura to shari'a ba za ta ɗora maka wannan ba wannan yana daga cikin uzuri don in ba haka ba za ka faɗa cikin haraj za ka faɗa cikin damuwa watakila ka zo kana bara mm, ka zo kana bara ko kai tukari mm, ka yi ɗan ka mm, kai zaman ka kenan a can a kamo ka a sa ka a cikin yan kani to duk wannan uzurce uzurce ne da za su samu cin ya zama cewar idan ya bar kamar da malik ya ce ya koma da kaidin cewar idan komawar ba za ta sa wata maslaha ta kubce masa ba na'am na'am to wannan mun ƙara wannan babin kenan babin mun ƙara babin tawaful wada kamar yadda muka ce shi a mace mai haila ita an ɗauke mata amma ita ma da sharaɗin idan ta riga ta yi tsawaful ifaba idan ta riga ta yi tsawaful ifaba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar makka bayan ya yi hajjinsa sai aka ce ai safiya ta al'ada ta zo mata a safiya al'ada ta zo mata sai ya ce akara halka a habisa tunahi ya faɗi kalma ta nuna tsafin ransa da ita ya ce yanzu tsare mu za ta yi ba za mu tafiya ba sai aka ce ya rasulallah inna ha qad afabat ko inna ha qad fafat tawafal ifada suka ce ya rasulallah ai ta riga ta yi tawafin ban kwana sai ce fala idan ya ce to ba za ta tsare mu ba tun da haka ne to wanda yake nuna cewa idan mace ba ta riga ta yi tawafin ifada ba in ba ta riga ta ifada ba al'ada ta zo mata sai ta tsaya har al'adar ta ɗauke ta wanka sannan sai ta yi a tsawaful ifada kuma ya duna cewa wanda suke tare da ita kamar muharramanta muharramunta dole ya tsaya tare da ita tun daga shi ce a habisatu na tsare mu za ta yi a gano da cewa za a tsare shi kenan to sai dai duba da irin yanayin a yadda tafiya ta kakance a da daga bayan bayan farkon musulunci yadda za a ga idan za a yi tafiyar aikin hajji ayarin aikin hajji sai ka ga ayari ne kusan gari guda ake tafiya kusan gari guda haka ake tafiya karaban ake yi kafila to idan mutum ya rasa wannan watakila sai ya zauna kusan shekara ɗaya to wannan ya sa waɗansu malamai kamar su Sheikh islam Ibn Taymiyyah suka ce ma suka ce ai mace mai haila idan irin wannan ya same ta Daga in inda ta zauna al'adarta ba za ta zo ba har lokacin tafiyar kafilarsu karaban din su yayi yi tafiyarsu ya ce ta je ta yi dawakun haka ta yi ta yi a cikin hailar a cikin jinin gashi annabi duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ce kada kai dukkan aikin hajji banda tsawafi to sai ce wannan larura ce da za ta halatta mata a yin wannan domin ɗayan abubuwa guda uku ne in ma ta tafi ba ta tsawaful ifada ba to kaga zuwan aikin hajji naka bai ma'ana ba tun tsawaful ifada rukuni ne Allah ya ce wal yatawafu bil baitil atiq thumma liyaqbuta fatahum wal yufu nadurahum wal yatawafu bil baitil atiq su da wafi da ɗakin Allah a cikin ayyukan aikin hajji tura kaga wannan zaɓin ba zaɓi ba ne eh? ko ba haka ba a ce mace ta aikin hajji ba ta tsawafin ifada ba lokacin tafiya ya yi a ce yi tafiyar ki ki kyala tsawafin ifada ɗin ko yanka aka ce mata ta yi yanka ba zai maganin abin da yake rukuni ba kamar wanda bai je arafa ba ne hukuncin da kamar wanda bai yi arafa ba ne zaɓi na uku a gare ta shine ta zauna har sai ta yi tsarki sannan ta yi wanka ta je ta yi tsawaful to wannan ya danganta da irin larurar da za shiga idan larurar za ta zamanto ta sanya ta yadda in dai aka riga aka bata za ta tozarta kamar irin wannan yadda suke faɗa lokacin su shekul islam ibn taimiyya wanda in aka yi wannan kafilar sau kusan sau ɗaya za ta zo a shekara in aka zo aikin hajji sai baɗi wajen wa za ta zauna shekara ɗaya a makka kaga wannan aibu zai yi ba saboda ka a ce mata ma ta zauna don ta samu wannan tsawafin ifada din kuma ta tozarta ba tare da gashi kuma Allah madaukakin sarki ya ya tsare rayuka da dukiyoyi nan rayuwar ta za ta iya salwanta to kaga shi ma wannan ba zabi bane na uku shine ce sai tsawafin ifada din amma sharaɗinsa wanda yake shine tsarki sai a kyale mata sharaɗi tunda shari'a tana sauke sharuɗa yayin da suka gagara sharuɗa ana sauke su idan za idan yin eh, wato idan yin ibada ya gagara kamar alal misali idan mutum idan mutum ba shi da tufar da zai suturta al'aura sai ya salla haka sahabbai farkon musulunci kafin wadata ta zo musu idan suka yi ruku'u saboda kayan nasu kayan nasu akwai abin nan akwai maho da yawa diya faci eh to ai faci an liƙe wato ya hu akwai huji da yawa idan suka yi ruku'u wanda yake daga baya za a iya gani sai aka ce ma mata idan maza suka yi ruku'u in aka dago daga ruku'u kar ku saurin dagowa har sai maza sun gama tsayuwa saboda in ba haka ba in suka yi saurin dagowa to sai su ga al'auran namiji hmm? suturta al'aura kuwa sharaɗi ne ba sharaɗi ne na ingancin sallah ba to amma kaga wannan sharaɗin saboda rashi an kya an haƙura da shi ba a ce kada a yi sallar ba tunda ba a da sharaɗi sai aka ce ai sallar haka ba tare da sharaɗin ba to sai shi shekul islam shi ma ya wannan istihadi ya ce wannan sharaɗi ne a yi da tsarki sharaɗi ne mun yadda sharaɗi ne amma idan ya gagara a cika wannan sharaɗin saboda wani abu zai tozarta maimakon ibadar a batta ga baki ɗaya ko kuma a bar mutum ya tozarta a kyala sharaɗin sai shi to a cikin irin wannan hali sai a kyala sharaɗin to amma sun san akwai ka'ida da malamai suke faɗa abdarurat tuqaddaru bi qadariha ita larura ana kaddara ta gwargwadon iyakarta ba kome ne za a ce larura ba saboda in kuka kula shi fa yana maganar cewar idan mace ta rasa wannan ayarin suka riga suka batta za ta tozarta don za ta yi wajen shekara ɗaya amma a yanzu ba lallai ya zamanto a haka ba tunda a yanzu a yanzu idan waɗansu alhazai ɗin suna da wannan gatan da idan sun rasa in sun rasa flight ɗinsu za a iya musu wani sabon bukin kuma a ba su dama su gaba da zama a gidan alhaji sai da yin international yan international dama sun riga sun kama gidan um, kwana uku bayan an sauko daga arafa zai kare saboda haka to ina mutum zai je a cikin irin wannan in mutum irin wannan ta same ta ta tozarta to saboda haka kafin dai a yi mata irin wannan mace in irin wannan ya same ta ta je ta fatawa in ya so malamai su ne za su duba su ga irin halin da take ciki su ne za su kaddara wannan larura in suka kaddara sun san cewa babu son rai kuma abu ne wanda yake za a fitar da ita daga cikin matsi tunda shari'a ta zo da ɗaukewar takura da matsi to sun aka yi mata fatawa kan ta yi tsawafin a haka sai ta yi ban taba wannan fatawar ba gaskiya ban taɓa yin fatawar a yi tsawafi a cikin haila ba <laughs> amma eh a jira amma ai idan jiran tunda jiran ai har yanzu bai kai irin jiran su ibn taymiya ba eh, jiran su shekul islam amma idan jiran ya kai irin na shekul islam ibn taymiya eh, wanda yake fadansa to babu mamaki ya zamanto a cikin shari'a an yi fatawa da irin wannan na'am babu jami'in tawaf babin wato hukunce-hukunce da suka tattaro abubuwa da yawa akan dawaki kamar yadda kuka kula kamar yadda in kun kuntuna a cikin kitabu sala malik ya kulla babi babu jami'in sala ya ce babu jami'in siyam wajen azumi ma shine kamar shine ko shine muke cewa kamar yadda turawa suke cewa miscellaneous wato komai da ruwanka wato komai da ruwanka na dawaki duk wani abu wanda yake yana da alaka da dawaki wanda yake ba za a yi fitan masa da hukunci daban ba to malik ya tattara su a wannan babin ya kawo na'am na'am ya ce ubaidullah ya ce ya zanta min hadith daga malik daga abdul aswad shine yati wanda ake ce mai yatimu urwa muhammad ibnu abdurrahman ibnu nawfal eh yatimu urwa haka ake ce masa daga urwa ta bin zubair daga zainab binta abi salama agonan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidansa ta taso babanta da ya rasu abu salama wanda abu salama dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam ne wajen shayarwa tare suka sha nono suwai ba ta shayar da su nono saboda haka ita zainab tare da cewar agolansa ce kuma ta ce ta fuskar shayarwa shi yasa da ummu salama ta ce ya rasulullah ina so ma yata abinda nake so ma kaina na alheri me zai ta ba za ka aure ta ba eh, me zai ta ba za ka aure ta ba Shi ne a ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ta arraba mata ita ma yarta yace saboda me yace saboda ai mun ji an ce za ka auri Zainab yar Abu Salama yace to ai da ba in ma da a ce ba agola na bace ai ba za ka halitta a gare ni ba domin da ni da mahaifinta abu salama mun sha nono tare duk suwai ba ita ta shayar da mu nono ka kaga a gidan annab sallallahu alaihi wasallam ta taso a zainab binta abi salama na'am daga ummi salama al-makhzumiyya hind binta abi umayya matar annabi sallallahu alaihi wasallam mun gani su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin su yawancin aka ambace su ba a ambatan su da mahaifansu a ce an ummi salama binta abi umayya an aisha binta abi bakar duk da wani lokaci za a iya faɗa amma an fi ambatansu da wannan matsayi a ce musu zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan ya fi musu ya fi musu matsayi kuma wannan ya nuna kan cewar da aka ce ud'uhum li abaihi ku kira su da sunan iyayensu ah, wannan ba wai ana nufin kan cewa haramun ne a kira mutum da wani suna ba sunan mahaifinsa ba za ta iya kiransa da sunan mijin wanci kamar yadda za ta iya kiran sunanta da sunan matar wani eh. ba dole ne sai ka ce yar wani ba amma in dai ka tashi faɗan cewa ya ta wani ko ɗa na wani to dole sai da uku dai ka jingina ta zuwa ga mahaifinta ko ka jingina shi zuwa ga mahaifinsa na'am cewa ita ta ce na kai kuka wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ni ina rashin lafiya a sai ya ce ki yi dawafi a bayan mutane alhali kina haye akan abu akan taguwarki sai ta ce sai ne tsawafi ina haye da raƙumina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yayin yana yin sallah a gefen ɗakin Allah alhali yana karanta yana karanta attur nan sai aka kira ta da sunan surar ba kawo wattur ba don a nuna ba ayar ake nufi ba sunan surar ne wa ya ƙara bittur wa kitabin mastur yana karatu da suratul attur wa kitabin mastur sunan surar ne da aka hada ta da ayoyi guda biyu na farkonta ah, wannan ah, wannan a lokacin tawaful wada ne kamar yadda riwaya ta zo a riwayar hisham a riwayar hisham ibn urwa yayin da ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi a aradul khuruj manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi niyyar fita daga makka wa lam takun ummu salama tawafat ummu salama alhali bata tawafi ba kaga tawaful wada kenan fa qala laha sai yace mata idan uqimat salati subh salatu subhi fatufi ala ba'iri idan aka tayar da sallar asuba to ki dawafi akan raƙuminki to ka kaga sallar asuba ne kuma a lokacin hajjatul wada ne a lokacin hajjatul wada ne wannan ya nuna kan cewar wanda yake da uzuri zai iya yin dawafi yana haye domin mushkilan ne kan cewa wanda yake wanda ya hau kan raƙumi ana ɗawafi da shi shi ne ke ɗawafin ko ko ɗawafi ake da shi eh shi yake ɗawafin takawa yake ɗawafi ake da shi raƙumi shi ne yake juya ɗaki shi ne yake kattakawa yana juya ɗakin eh? kamar wanda aka ɗauke shi ne akan karaga ana ɗawafi da shi ko wanda aka goya shi ana tsawafi da shi ko wanda ake tura shi akan wheelchair eh, eh shi ne wanda aka tura shi akan wheelchair <laughs> to ibn abdulbar ya ce ikhtalafal ulama malamai sun yi saɓani, fi man tsafar bilbaiti rakiban wa mahmula akan wanda ya tsawafi da ɗakin allah wato yana haye da kan akan wata dabba kuma ana ɗauke da shi fa qala malikun malik yace in kana min udhrin ajza'ahuma idan saboda uzuri ne wannan ya wadatar musu wato shi wanda ya tsawafin yana haye da kan raƙumi ko abun hawa ko kuma ana ɗauke da shi shine rakiban aw mahmula wa in kana min ghairi udhrin aada jami'a ada jami'an in ko ba da wani uzuri bane to za su rama da shi wanda ya akan abun hawan da wanda aka tura shi ne in ba da uzuri bane fa’in raja al-mahmulu ila baladihi kan alaihi an yahdiya daman idan kuma an yuhdiya daman idan kuma shi wato wanda ake ake ana dauke da shi in hadiya ya riga ya koma gida ne to sai yayi hadiya sai ya hadiyar jini na'am ban ji ba eh su ma suna ɗawafi kuma suna tura wani eh wannan yayi shine ai kamar kamar Malik din ya faɗa ga Ibn Abdul Bar ya fado ya faɗo yace walau dafa bi sabiyin wa sa'a bayna safa wal marwa ajza'ahu an nafsi wa an sabi idan nawa da mutum zai dauki yaro ya dawafi da shi ya sa'a yi tsakanin safa da marwa wannan dawafin da sa'a yi ya wadatar masa ga kansa da kuma ga yara in yayi niyyar haka saboda yayin da yake turawa akan wulciya in yana niyyar cewa yana tura shi ne shi ma yana dawafi. to wannan tawafin ya isar masa kuma ya isar ma wanda aka dauke da shi din wa huwa qawlul laythi fi tawafi wa sa'i indahu bi manzilati tawaf na'am ah, to kuma kun ga a cikin wannan hadisin ya nuna izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ga ummu kun ga hujja ne ga malik tunda ita ummu salama ba ta da lafiya to amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yayi dawafi akan raƙumi sallallahu alaihi wasallam ko ba rashin lafiya yake ba yayi dawafi akan raƙumi wanda wannan hujja ne akan cewar za a iya yin dawafi akan raƙumi sai dai waɗansu za su iya cewa to ai annab sallallahu alaihi wasallam da ya dawafi a kan raƙumi ya yi ne don a gan shi to amma asalin aikin annab sallallahu alaihi wasallam yana nuni ne akan halacci babu wani abu da ya nuna kan cewa mutum ba zai iya tawafi akan abin hawa ba na'am kuma yahaya ya zanta min hadisi an malik daga malik daga abi zubair al-makki muhammad ibn muslim ibn tadrus cewa abu ma'iz al-aslami shi aha abdullahi ibn sufyan sunansa kenan ya ba shi labari cewa ya kasance yana zaune tare da abdullahi ibn umar sai wata mace ta zo masa tana neman fatawa a wajensa ta ce ni na fuskanto ina nufin na yi ina niyyar na yi tsawafi da ɗakin Allah har sai da na kasance a ƙofar masallaci harabtu dima sai na saki jini wani jini jinin al'ada na'am sai na koma har sai da wannan jini ya rabu da ni sun ma'akbaltu sannan na fuskanto har sai da na kasance ina daidai kofar masallaci sai na zubar da jini sai na koma har sai da wannan jinin ya rabu da ni sannan na fuskanto har sai da na kasance a daidai kofar masallaci sai na saki jini al'adar take zuwa wato kaga na uku kenan ko? Hmm. sai abdullahi ibn umar ya ce inna ma zaliki yawa ragbatan wato wannan wannan shuri ne daga shaidan wato zungura ce daga shaidan fagtasili ki wanka sannan ki kunzugu sun mataffiru sun masaffiri sannan ki kunzugu shine ki sa pad yanzu ba a kunzugu sai dai kuna kiran pad ɗin kunzugu yanzu sai ki sa pad kenan su a can zamanin su ake cewa shi ne mace ta dauki tsumma ko wani a tufa ta daure a wajen nata yanda zai to ya tara jinin daga zuba to yanzu ku auduga ake ga auduga nan iri iri na'am sun matsofi sannan ki dawafi sannan ki dawafi da ɗakin Allah wato ta yi da ya nuna kan cewar wato wannan jinin ba na haila ba ne, jinin istihaba ne wato mace mai istihaba za ta iya yin dawafinta kamar yadda za ta yi sallah sai dai wato ta tsare masallacin daga daga jini ya bata shi na'am yace kuma yahaya ya zanta mun cewa a cikin wannan hadisin ya nuna yadda mata ba sa jin kunya suke fatawa wajen malamai maza mm, tunda ta zo ta yi fatawa a wajensa akan abin da yawanci mata ba su cika san magana bayani akan abin da ya shafi al'adarsu ba ga maza amma kamar yadda aisha ta ce allah ya ji kan matan ansar kunya ba ta hana su sun fahimci addini ba ah, babu laifi mace ta je wajen malami ta tambaye shi akan wannan koda ba mace bace in akwai mace wadda tana sanin hukunci to wannan yafi don za ta fi takewa ta tambaye ta yadda ya kamata in kuma ba ta samu macen ba ko kuma babu macen wadda take da ilimin isasshe da za ta iya yin fatawa to sai ta je ta yi fatawa wajen maza tun daga shi shi abdullahi ibn umar ga namiji ne kuma wanda ya nuna abinda sahabbai suke a kai na kan cewar suna amsa fatawa na musulmi a duk inda suke in aka zo aka yi musu fatawa na'am kuma ya haya ya zanta min hadisi an malik daga malik cewa wato riwaya ta riske shi cewa sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn malik kenan az-zuhri ɗaya daga cikin al-ashara al-mubashshirin bil janna ya kasance idan ya shiga garin makka murahiqan yana wato lokaci ya takura gare shi yana jin tsoron hajji zai kubce masa shine al-murahiq wanda yazo yana ganin idan yayi sake rana za ta faɗi da je arfa ba daga hmm, hajji zai kubce masa kenan na'am sai ya fita zuwa ga arafa tun kafin ya dawafi da dakin Allah da kuma tsakanin safa da marwa sannan ya yi dawafi bayan ya dawo ya dawo daga ina daga arafa bayan ya dawo daga arafa wato wannan ne bayyana hukuncin almurahir wato wanda yake jin tsoron hajji ya kubce masa sai ya bar tsawafin zuwa dawafin isowa maka tsawafin kudu sai ya fada a kansa shi ko sa'ayi dama ana yin ta ne idan akwai yalwar lokacin da wannan sa'ayin da ake bayan tawaful qudum sa'ayin hajji ne na'am qala malik Malik ya ce wannan akwai yalwa a cikin sa in Allah ya so wato ya halatta in Allah ya so yace insha Allah tabarrukan dan yin tabarruki dan neman albarka da dangana mashi'a ya zuwa ga Allah shi yasa kun ga shi yasa wannan al'adar ta zamanto kalma ce da take ta saba a bakin musulmi kullum suna faɗa insha Allah masha Allah alhamdulillah to haka ake so musulmi ya saba da wannan suna a bakinsa saboda shi sunan Allah albarkarsa yawa gare ta a gani a fatawa ne yake yi yana faɗan cewa Allah ya so wannan yana faɗan cewa wannan ya halatta amma sai ce insha Allah saboda na farko ya yi tabarruki na biyu kuma ya zama ya tawalo bai yanke hukuncin ba tunda ya faɗi ra'ayinsa ne da fahimtarsa na'am kuma an tambayi malik mutum zai iya zai iya tsayawa yayin da yake dawafi da ɗakin Allah kuma wannan tawafin tawafi na wajibi wato kamar tawafin umra ko tawaful ifada yana tsira yana yin zance tare da wani mutum sai malik ya ce ba na so masa wannan ba na son wannan a gare shi kana tawafi ka tsaya kana yin magana tare da wani malik ya ce ba na son wannan a gare shi ah, saboda ah, in ba an yi rufsa kan ai magana a cikin tsawafi amma in ba magana ce wadda take za ta zamanto a wato wato ta alheri ba bai kamata a tsaya a ba kamar yadda ya zo a hadisin ibn abbas cewa a tawafu bil sala dawafi da ɗakin Allah sallace illa anna Allah abaha fihi al-kalam sai dai Allah ya halatta zance a cikin sa faman nafaqa fala ko illa bi khair duk wanda zai yi magana ya alhali yana dawafi to kada ya magana sai da alheri to wannan kaga ya hada hadda masu ana dawafi suna suna waya ana dawafi suna waya ana dawafi kana ta bayanin yanda yanda kayan ka za a je a kai ko kuma an zo an kawo maka ciniki an ce ana so a kulla shi kana ta bayani eh to idan ya yadda in ya yarda zan iya rage masa kawai a cikin kowane dozin zan rage masa kaza in ya amince ka yi in bai amince ba ya bar min kayana ana faɗa wafi kana ta wannan bayani da eh, wannan bai dace ba eh, shine falayin tsaki falayin tsaki illa bi khaira <laughs> na'am ballantana kuma ake kuma ana tsawafi kana hira ta neman aure eh, kaga kai rafasu kenan kai rafasu hmm? ta yi rafasu kana gaya ma mace maganganu da za su daɗaɗa maka a cikin dawaki ita ma tana gaya maka kuma kana dawaki mutum in har zai magana fa la yanfuq illa bi khair sai dai da alkhairi to ballantana kuma a ce har ya tsaya kamar wannan malik da yake faɗa har ka tsaya ma wani ka tsaya ku gaisa ku yi maganganu sannan ka ci gaba da ɗawafin naka ah, kaga ka dakatar da ibada don kai zance da wani abinda kake ma Allah ka dakatar da shi to ka jingina na Allah sai ka gama na haka tukuna sannan ka dawo ka ci gaba da na Allah shi sa malik yace la uhibbu zalika lahu ba na son wannan a gare shi na'am malik yace kada wani yayi dawafi da dakin Allah kuma kada yayi dawafi tsakanin safa da marwa face yana mai sarki wato yana mai sarki na alwala in a tsawafi ne wujuban dole ba a tsawafi sai da alwala domin farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ya yi da ya iso maka shine ya yi alwala sannan ya yi tsawafi daga nan malamai suka ɗauki wajabcin tsawafi amma shi ka a yi tun da ba a nuna wannan ba shi aka ce shi alwala a cikin sa'ayi mustahabbi ne ba dole ba ne saboda haka idan baka da in kana cikin sa'ayi alwalarka ta kare za ka iya ci gaba duk da yake mafi kyau shine ka fita daga sa'ayin kai alwala sannan ka ci gaba ka dora kai haka aka fi so kuma wannan ya nuna mana kamar yadda malik ya faɗa wajen zance ɗin nan kan bai kamata mutum ya shagaltu da abin da ba shi da fa'ida ba a gare shi ta wajen ibada yayin da yake ɗawafi mai ɗawafi kamata ya yi zamanto an hadir alqalb mulaziman lil adabi zahiran wa batina wato yana mai kankan da kai zuciyarsa tana fadake tana tare da shi tare da ibadar da yake yi ba yana nan yana ibadar ba zuciyar tana a zuciyar kuma tana yana makka yana ɗawabi amma zuciyar tana kasuwan eh, zuciyar tana kantin kwari mulaziman lil adab yana mai lizintan ladabi zahiran wa batina a zahiri da kuma a hmm, shine abinda ake so kenan وروى الأزرقي نعم آه بجعله وانا نعم to a wannan to kun ga wannan ya nuna cewar magana karshe ta Malik ya nuna cewar wanda alwalarsa ta kare ba zai ci gaba da tsawafi ba sai ya je ya sake alwala to in ya sake alwala kamar yadda muka gani malik yana cewa sai dai ya fara ta, amma sauran malamai suka ce sai ya gina sai ya dora sai dai wajen dorawar ya dora daga farkon shauɗi ba daga tsakiyar shauɗi ba shine aula wallahu ta'ala a'lam baraka ala abdihi wa rasulihi عبده muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i amin amin na'am na'am yana dawafi yana cin abinci yana dawafi yana cin abinci shi ma ai ba zai dace ba tunda kaga an ce dawafu bil bait sala sai dai ba za a ce dawafin ya baci ba ba za a ce dawafin ya baci ba a ba za a ce dawafin ya baci ba saboda ya ci abinci a ciki sai dai kuma barinsa shine aula hmm. to wai sauran tawafi da mutum yake na zaman gari ba ka ce tawafin zaman gari tawafin sunna tawafin nafila <laughs> eh tawafin nafila shi ma ya iya yin wayancan abubuwa ai tawafi tsawafi ne kamar sallar kamar sallar nafila ce hmm? kamar sallar nafila ce yanzu a a ce an ce kada kai magana a cikin sallar farilla a ce to yanzu da nafila ce ita bari ina cikin nafila ta sai in sai magana da abokina a haka ba za ka yi ba haka dalika ma da wasu na wani jibello na'am na'am eh eh aiwa in thumma yatufu sannan yana nufin dawafi da ɗakin Allah da kuma tsakanin safa da marwa e eh, dawaful qudum ne kawai ya fada a kansa, dama wannan shine mazhabar al masu ma sun yi muwafaqa da malikiya cewa tawaful qudum ai malikiya ma sun yi muwafaka da jumhur da su jumhur sun ce tsawafin kudu ba wajibi ba ne, malikiya ne suka ce kudu qudum wajibi ne sai dai ga wanda yake murahir murahir wanda lokaci ya takura a gare shi yana jin tsoron kurcewar a arfa to shi wannan tsawafin kudu ya fada a kansa amma sa'ayi yana nan shi ya ya ce tun mai tsofu ba da an yarja ya tsawafi bayan ya dawo ai ma'ana ya tawafi da ɗakin Allah ya tawafi tsakanin safa da marwa na'am na'am eh aha eh waɗansu in sun gama tawaful wada wayin za su fita daga ɗakin wai ba za su jiya ma ɗakin baya ba sai su rinka yi da baya da baya wai suka juya masa baya kamar sun mugusta da bikin. Abin da aka ce kai matsaki na ƙarshe kai dawafi shine ƙarshen haduwarka da ƙarshen aikin da za ka yi shine wada'inka ka yi dawafi ne alaƙar da ake kai ayya hankali ma shari'a fata hankali shari'a ta dace da hankali a cikin shari'a ina ka ji an taba ibada irin wannan abinda zai je sanya ka ko ka tura wani ko ka faɗi ka karye ko ka taka dukiyar wani ta za a yi shari'a ta zo da wannan ai shari'a ba za ta zo da wannan ba shari'a ga baki ɗayanta masalih ne babu barna duk wani abu wanda ka gani barna ce to ba shari'a ba ce ko da an samu waɗansu sun yi fatawa da ita to kuskure ce fatawar babu babu kamar ibn al-qayyim yace shari'a adalci ce tsagoranta duk wani rashin adalci in ka gani ba shari'a ba ce shari'a hikima ce tsagoranta duk wani rashin hikima da wasa in ka gani a cikin shari'a ba shari'a ba ce shari'a gaskiya ce tsagoranta duk wani abu na kuskure da ƙarya in ka gani a cikin shari'a ba shari'a ba ce sau da aka wannan eh, za a gani waɗansu suna yi waɗansu alhazai musamman eh, alhazan waɗansu ƙasashe za a ga suna yi su kuma mutanenmu daga sun ga jajayen fata suna abu sai su ɗauka addini ne sai su ma sai ga su ma suna yi hmm. baya malamai ma sun yi inkarin sa yanzu kama al-Imam an-Nawawi a cikin littafin sa al-Iba na manasik littafin um, Imam an-Nawawi yana da littafin manasik yana da littafin haji kamar yadda Khalil mai muktasar shi ma yake da al-manasik to a ciki yayin nasi akan wannan cewa idan mutum yayi tawaful wada zai zai fita daga masallacin kada ya tafiya da baya da baya domin wannan bid'a ce bid'a ce to sannan daga cikin abin da yake da alaka da tawaful wada shine kada idan mutum ya tsawaful wada sannan ya shiga kasuwa ya kama a saye-saye to nan ya warware domin bai zama to akhira ahadihi bai bait ba karshen abin da zai yi na aiki ibada ya zama to da ɗakin Allah ne ma'ana karshen aikin da zai yi na zaman maka to waɗansu gaskiya wannan shi ne zahiri yawanci malamai sun tsananta a kan wannan waɗansu kuma sun yi ruksa sun ce babu laifi mutum zai iya yin wani abu da yake bukata in dai ya riga ya gama ɗaura kayansa yana kan abun hawa to abu wanda yake dai bisa al'ada ba za a ɗauka kan cewa mutum ya yi wani abu da za a ce ya zauna ba eh, amma ka ce kaji kayi tsawaful wada bari ka koma ɗaki ka je kai bacci idan kai bacci ka zama baccin ranar ka in ka tashi ba ke ka sha wahalar tashi zuwa kai tsawaful wada ba kawai sai ka je ka ɗauki mota wannan tsawaful wada ya warware na'am eh ah, in kana zaune kana jiran tafiya ne kamar wannan ai kana zaune kana jiran tafiya kana zaune a ɗaki kana jiran kawai a zo a ce muku ku tafi eh sai bacci ya eh, ɗauke ka saboda kana jira ai wannan daban ne da wanda zai ce bari na matsaya bari na je na tsawaful wada sannan dawo zo in bacci na in lokacin tafiya ta yi na riga na gama na riga na gama tsawaful wada ɗina eh, baka san lokacin da za a zo a ce muku ba amma ka ce ka zo daki kai bacci to kaga yanzu bacci ne karshen abin da yi a makka ba dawaful wada ba alaikum salam Mm. Mm. wannan duk wannan mutum ya tsawaita magana a cikin dawafi kamar yadda yake cewa tun daga hajjarul aswad har ya kewayo yana kan waya ko kuma daga hajjarul aswad har su kewayo suna ta hira suna wannan suna ta tsawafi wannan tsawafin su tawaye ne ba za a ce tsawafin ya lalace ba da sun yi juya sun yi kewayen suna yin kewayen kuma kewayen shine rukunin amma wannan sun mugusta sun yi abin da yake bai dace ba abu ne wanda yake makruhi matuƙa a cikin dawafi na'am اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا يا رب العالمين وتقبله منا انك انت السميع العليم اللهم بارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أهالينا اللهم بارك لنا في ديننا اللهم بارك لنا في أموالنا اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وهم بالخير بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك